الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا النصاف وصعي يا رمضان فورتين تاتي ايت فلن نالي جريا نالي يصاف ومفاري يا جون 2017 كان نالي لاجيا يا شيغا بكراتي daga littafin al-haqqul mubin ko ya man na yi gan abi mustapha muhammad kabir ibn abdullahi alkanawi na juzi ya mafari ga alhadisu sadisu hadisu ya mutu a yaci anin nu'man ibn bashir na ba nu'man ne yan bashir na rabi Allah radiyallahu sa sakuje da gani bi qala waga Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ciyan sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna du'a huwa al-ibada للي أدواء غيب هذا الرواه الأربعة الحديث التاسع حديث يموتوانيشي عن عبد الله بن عمر نبا عبد الله بن عمر على إيه؟ أنه ما بن بشير حديث يموتوانيشي يا ولد ندي بروبليم كيف nírí ẹ̀wùn náà ó jí ẹbà dòjì aládìsù sáàbíà àdìsù ya gútù àbàcí an abdullahi ibn umar adaba abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma saguje da ilmi kala, ga kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuce yace ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga alhaya'u min al-iman zuye unda mini ya imani rawahu al-bukhari wa muslim al-hadithu sami hadis ne muka tashi an abdullahi ibn mas'ud da ba abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu sai tuje da gani mai kalan ga kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tuci ya ce ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ga sibabul muslimi fusukun izu ji muslimi to ko fatikan ciwo wa qitaluhu kufr wa mawguma kafir ciwo rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari wa muslimi ga gubiyo al-hadithu tafi hadithu ya mutu ani ci an abdullahi ibn abbas na ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma sai cuje da bi ayin zagu baba qala ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to ciye ce ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man baddala dinahu faqtuluhu zane ga ni usan gwane ga ji alawan rawawul bukhari alhadithul ashir hadith ya guwaci an abi huraira daga ba abi huraira radiyallahu anhu ce daga da garbiyin qala ga qala rasulullah tuciye ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza mata ibn adam in qata amaluhu illa min salati ya ga annabi adam ga jajire tun bata ba sai wuta sadaqatin jariya sadaka ne jenan aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilmi ne ga jadi amfani wannan aw waladin salihin ko mai ji kirki ya du'u lahu na ba du'a yuna rawahu muslim alima muslim ga gubiyo hadisu musu na ya good ga al hadisu ta hadisu sadis sami hadisu ya mutu an yi ci

in ga na biga inna du'a huwa ibada lilla a zuwa ga ibada rawahu al-arba'a za guni ga gobe ya al-arba'a kumushin abu dawuda a tirmidhi nasa'i ibnu majah za shi ga yi al-arba'a ashabu sunan shi ga zuwa ga ibada idza sa'alta fas'alillah annabi ga ga ba zuwa ba duwa ga sakwai wa kala rabukum ud'uni astajib lakum sai ce ga ba mi aduwa mi aduwe amma ga en ba da sokoi ga da ba da zanu ciwo ko be o ga ba aduwa ani yi tazu ala lillahi dinu alkhalis o ga ba aduwa yi sunna soko ji wani la ila asma'ul husna fad'uhu bi ayi sunna ji soko ya allah yi kazani ya rahman ji ka zani ya rabbi ya rabbi ji ka zani ya karim ji ka zani ya razak ya yaziki ya wahab to mi da bi kirki na jan fadi da albarka yana wa ne ga sunna so koji nan ko bebe mu e da ga ke ba duwa ga te gyara mu mu e bana ala mu je kan duwa go e da ga ba duwa mu ba duwa lokaci ne la gwa duwa nan ke aga shiga tubutan karshe nan e gwa duwa lokacin shi ke kuna ga tsakanin sallah ganin mai kama yana ya gwaduwa lokaci wuce lokaci na zane fiya zunne wa ɗemi nan ya gwaduwa lokaci wuce da kido ke kuna da zai duna ya gwaduwa lokaci wuce ke lokaci ne zage ci kaba ne nan gode wanda muka wace ci kaba lokaci ba duwa ya gwaduwa kan wani ga wace ci kaba da tv wa ban zan ce ni fiki ga wọ́n yìí gáyìn ọkọ́ ayé lókàjú yìí ní kí ẹ̀gbọ́ àdúwá àmá gẹ́ẹ̀dà sán mọ́rẹ̀ sọ̀kọ́ ìwà bá sàn gẹ́ẹ̀dì wẹ́kì mọ́rẹ̀ gẹ́ẹ̀dì túbù mọ́rẹ̀ gẹ́ẹ̀dì sáájú mọ́rẹ̀ gẹ́ẹ̀dà jáǹtì mọ́rẹ̀ ìwé ìdánwò ṣe àyò yìí dán fọ́kàmọ̀ ìdàgbọ́n yẹn bá daga ba àdúrà àdàjọ gẹ́ẹ̀dì súnmú wọ́n jẹ́ àbílẹ̀ wọn mú ya ìlú ya sáàdù ya

ga du'a'u huwa al-ibada ga hadithu sabi hadithu ya gutu ba shi hadithu abdullah ibn umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-haya'u min al-iman zuye unda min ya imani e bana zuye kaza tabiya fada zuye kaza tabiya dibi zuye kaza ne ji dacewa ne ko waga je zuye wa alaba sun yi zagi sai da zagari ne ubaji nura ko waga je zuye wa da soko so ba kun ba je ko ba ne so ko ya ci wani ko wagade wagade zuye wa fi dikiyo wato zuye tabiu yo ne dambe wuce na da kai tun saba da yake da biye lona gala ka ga zaje a wa da felo to a shairi doro dan wala ali ga zalamta sai fasna mashita kaga wanda a je na yo na Allah kiyaye hadisi ne mutu tafi hadisi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga sibabul muslimi fusukun waji musulmi to ko fasikan ciyo wa qitalu kufrun wa mawguma kafir ciyo wa al-imam al-bukhari gangani be muslimi waji waji musulmi gwaji taruta mai fizu min qawli la la dai raqibun ati kan do ne da ga ganda rashi bi ati ne lunka gai ji to kuma an do ci da ji la to ko wata ci di la kai àti ìjẹ̀bùlò òkùnrin àti ìtàkùnkọ́dá wọn yìí tó kó lọ́nà ní rẹ̀ lọ́wọ́ tí a ti gala ìjẹ fóònù ní tókó ẹ̀díjẹ́ tókó ẹ̀díjẹ́ rẹ̀ wọ́n tí a ti tẹ́wọ́ ìṣe dẹ̀lẹ́ ní tókó ẹ̀díjẹ́ wọ́n tí a ti gbà fẹ́ ṣe kẹsàn wọ́n la ìdánwò tí yé wa tókó tiẹ̀ wà gúdé dísínà ní tókó dẹ̀kun gbàkúbò ṣe wà gẹ̀jẹ̀ wọn bàyọ̀ sọ̀kó ìwà tókó já kó o ti ká ní ọkó. to ko mai yake waciya la yaskaru qaumun min qaumin e gaji waje ciya bai bada waje za mu tun waje ciya da alheri ga wai to ko mai wa so ko mai wa bila kawo gaji za e, na so ku ji bi ai bungo ci na e je buya so ko na so ko waje kiyo so ko gangwa daga ai mu wuce wani alhamdulillah ladhi afani min na mi daga ne wa mu wuce ne na ba lo ta ali gurgu yau feju tsamu ta ali ruwa wani ojú ọjọ́ fìdí láti wọ́n ṣáà lè zànà àná ẹ̀ẹ́nà òfin èdè kí ọ òfin ẹ̀gẹ́ nǹkan ọgọ́gùn ní lábẹ́ ilé bí ẹgbẹ́ òjé báyé ṣíyáwó jí ó rẹ̀ òkú wa ẹgbẹ́ náà tòun sóhun ti náà hálí náà hálí náà bá wọn wẹ́tó alẹ́síà wọ́n kìtà àdúgbò ọmọ ogun mùsùlùmí mọ́ kó fún káfíríkì àná e fuyo na kafiri je lo ne rina ne bi latar je ku ba de ku faran ya dribu ba du ku rika du na ya gogo ge zu za mu ge wu za mu ge cha za mu ge gogo ga de za mu ka bin diga wu za be ze mu kuwa o ma ne ki wa mi ne wu mu o ma ne ki wa da za wo ge ga wa ji wa jira ya mu ini ka nga ji wo ijo ti jira yi wa ya mi ko go alhadisu ta sai ko hadisi ya mutuwa ni ci hadisi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man baddala dinahu faqtuluhu dan ga addini lugwanin alawawu ko rawal bukhari amma gole dawu jini agage da addini lugwa eto kafirci ko shirkan dole yi muci ko ko dalili daga daga qur'ano dalili dawa daga kibo daga sunna ya nabi sallallahu alaihi wa sallam amma amma ikamatul hujja jiya zannan man ja ta dubiya bayani ji one by one wanda shi wan doro na jikino na nuda gandan eh yiri nona un ba tan ba un ya ya ya ko un ji paka wa ji un ye ne pata shurutu ne jabu consider mawani ne pata ki you consider daga shi da ba ko shiga to an ne a ji gani ba zanne gancin amma tauye kwanwaci yau lafi wujen ya ayi wuya gano tule da mula tubuji wọn àti gẹ́gẹ́ ló ti dá ṣìṣì mú tó rá ṣìṣì wọn lárúgbó ti mú yí káàkiri nínú yí káàkiri tó ń fẹ́ lè yọ òun ti díẹ̀ òwú yi sì gẹ̀dẹ̀ shi iná tàbí ṣìṣì bá nínú òde bèèrè láyà ló pòlíìsì ló pòlíìsì ń ṣe ájírí dá ẹgbẹ́ náà gẹ́gẹ́ ló náà fún Ah, wọ́n ti uniform wọ́n fọ́ lọ́wọ́ káńdà nọ́ọ̀sì yìí dé uniform wa ọ̀gẹ́ bá uniform méjì báta àdìrí dàbò òjé gẹ̀ẹ́nà sọ̀kọ́gàn wà ń tẹ̀kúrò alẹ́láì máa látà lẹ́mù kọ́lá ń tẹ́jì abu musulunci ba da dalili gannan anabi ga man kalali a fi ya kafir fa kai ba da a duma wuji ga yego ne da tibi na ku ko yego ne wani zalunci ko yego ne wani laki wani laki da yi mai laki ya hada wuji la la ko wani giyo ma su musulunci wani kun goyin ba rufu ja iya lamarin ne wani kawai sai da kaji hudun ci ne min na ji musulunci ya coci mi ya sai legon coci ga je mission wato kuma su la da kurgani bi ogo kure mission ya ji kinan ẹ̀fẹ́ yá ni ó jìnwẹ̀ àdí hukunci àdí hukuma ji hukunci wọ́n àdìgbò ìdí a ẹgbẹ́ ní adégún yá àti láyé ilé àti ibùsùn lòṣì wọ́gá sá ń bá tó ojú tún ẹgbẹ́ ní wẹ̀lẹ́ gan wọ́n á ziri dáná kó wẹ̀lẹ́ gan sá ń bá gáṣe kó ẹ̀ wọ́n maza ni àwù nga mai wajen abin fitina jiki fitina shi ba allah kiyaye mu ko da abili da za ta ah, ga gane gurin mota sun gun ya yi gullu ba ta gufe wani kafire biyu wuji wuji gugu ke yi na eyin na ga ji ne a gugu yi rubu yi sai tuya gannan ga alhadisu na ashiru hadisu ya guwaci ana biyu da ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ma mu adam ya ji annabi adam ga jahili in ka ta amalu ya tuka ta ba illa min salatin sai guta sadakacin jariya sadaka ne jinin aw ilmi yun tafau biyu ko ilmi na ji amfani nan aw waladin salihi ya dula ko kirki na fe ba duwa yunan wa ne gan wa ne salilin sali illa ma sa wa ne sayu sau fayira amma ne ga daga jahili zo ya tuci abadi ne kenan sadakatun jariya wujin sadaka ya jiyan su yaji nufi al sadaka ne jena n ba goga cabai da ya je tun ofi n ba bo ni caso ya zaje biyo ya zaje biyo ya zaje lakman ofi n shi ci ma ja bai da ya je wurufa mun tun makanta cawo fi sabi na ya da ya je kasu je wuri soko ko mun shi alkuranu ganye masallaci mun shi sha alkuranu gaya gima ka da islamiyya ya je lagba kuranu to na wani kinan wọ́n jẹ́ àjẹ́ nínú ń tákòtà ẹ̀dàjì ní ẹ̀dàjì ẹ̀dẹ́ dáná ń tó èmi ẹ̀kún yìí títí ní ẹ̀lẹ́ ẹ̀kún yìí níbi àtẹlẹ́ yìí ti àyí náà ẹni nípa àtàgbọ̀n yẹn sọ̀rọ̀ kọ́tún jẹ́ àríyá ẹ̀dẹ́ kàlà nígbà àjẹ́ àjẹ́ wọn àti díẹ̀ wani àjẹ́ àǹfààní amfani fẹ́ẹ́ dé ládùn náà áwùmọ́ ìlú mi náà àjẹ́ àǹfààní náà

sai ki fabe baba mi fabe na mi a lala janna gambe ne a ke da kabar abu sai ci bici na lati fatan sa kwaji ya ke waya wace ba na yi to lozu kan doro ji kiyo waji yamanci ji amfani e bugu addu'a ne baya zana ji hannun ne ji amfani wa fi du'ayi lahayayi manfa'atun lil abwati sai ja wannan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk